Bello Turji shahararren ɗan fashin daji ne wanda ya shahara wajen garkuwa da mutane da aikata abubuwan da ya aikata a baya. Amma kuma daga baya ayyukan Bello Turji sun yi rauni sosai da sosai. Duk da yake an kaiwa Bello Turji hare-hare a jeji har da lokutan ba da aka ce an halaka Bello Turji an gurgunta shi amma daga baya aka ga Bello Turji din ya bayyana ya ci gaba da rayuwa. Wanda wannan duk bai taƙaita ayyukan Bello Turji ba sai ma ci gaba da yin abubuwan da yake yi a wannan lokacin. sai daga baya kuma aka je bella tirjin kamar ya ta dabo za mu je labarin yan fashin daji can an yi kaza nan an yi kaza amma zai wahala ka ji wato bella turji da su sun je sun yi wani abu to daga baya mun ji jita jitar cewa ana kyautata zaton cewa bella turji wasu daga cikin malaman addini sun samu ganawa da shi sun masa nasiha kuma ya karɓi nasiha su hakan ne yasa sa na ta'addanci suka karanta ba a jin su har izuwa yanzu to wannan malami ya bada labarin wata ziyara ta musamman da suka yi jeji wajen wato Bello Turji ya ga abubuwan ban mamaki ya ga yadda Bello Turji da yaransa suke dauke da muggan makamai yara ne masu raunin shekaru suna shan tabar amma kuma a cewar sa ana fara karatun alkur'ani sai suka fara tunanin ya za su yi da wannan tabar wasu su suka yadda tare da shawarci yan uwansu da su yadda wani abu da ya dauki hankali game da abin da ya ambata sun yi yadda suke girmama malaman addinin musulunci suke mutunta su a cewar malam kaga kenan waɗannan mutane akwai wani abu na haske da yake nuni da cewa duk abin da suke aikatawa yana da alaƙa da rashin ilimi addinin ba su ma fahimci menene addini ba suna rayuwa ne a wani waje wanda ba su samu ilimi na addini ba balle ilimi na boko maganu ne masu muhimmanci tare da shawarwari ga gwamnatin tarayya game da hanyoyin da ya kamata a bi domin daƙile ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya saboda wannan yanki namu ne yankin mu ne an kirkiro fitintunu an haddasa yakin kabilanci tsakanin al'ummar arewacin Najeriya dan arewa musulmi zai ɗauki makami akwai dan arewa musulmi wani lokacin da sunan wato garkuwa wani lokacin da sunan fashin daji wani lokacin kuma da sunan ɗaukar fansa hakan ce ta sa daga cikin malamai masu hanyar nesa da masana kan tsaro suke ci gaba da bada shawarwari akan lallai ne a dakile wannan fitina wannan fitina ta wato rikicin kabilanci wacce take kokarin ta yi kaka gida a tsakanin al'umma kuma ana jin tsoron yin amfani da yan sa kai shine ajanda mafi girma wacce makiyanmu za su iya fakewa da ita su haddasa fitina da wannan ne ake ta bada shawari ga gwamnatocin jiha da su yi takatsantsan za a iya fakewa da 'yan sa-kai. ina nufin makiya zaman lafiyar arewacin Najeriya da ana jin tsoron wannan fitina ta rikicin kabilanci tana iya barkewa sakamakon 'yan sa-kai, kasancewar duk jihohin da suke samar da 'yan sakai abin yana ba da mamaki shine ana ɗaukar wasu mutane Hausa zalla babu Fulani a cikinsu wannan zai sa waɗannan 'yan Fulani su ga cewa kawai an ɗaura tuta ne domin a yanke su wanda hakan zai sa a waye gari wanda da ba Fulatani ne ba ɗaukar makami ya dawo na ɗaukar makami wanda da baya shiga cikin ayyukan harhare shi ma da yana shiga cikin ayyukan shi ke shikenan an haddasa yakin kabilanci a yankin dole ne a samu mafita game da wannan matsala Cin amfani da karfin soja kawai shine mafita ko ko akwai hanyoyi daban-daban wanda gwamnati za ta iya bi domin ta dakile waɗannan matsaloli duka dai mu ji daga bakin malam yanda yake yin magana akan wannan labari jarabawa da Allah ya sa mana yanzu a Najeriya balle arewa wato duk shiga dajin da da malam ya jihohi takwas tara duk tare muka shiga zan ba ku abin nan ɗaya sadda muka je ganin turji can wurin dare yaran shi yan ƙanana shekara sha hudu shekara sha uku duk da manya-manyan bindigogi ga sunan da yawa kusa da dubu sun zagaye mu ban zauna kan kujera ba ga malam ga turji ga shakku tama wanda ke wakiltar shek bauchi ban zauna da su ba sai na tsaya ina son in yi magana da yaran sojoji sun sa kayan sojoji ba su kallo na da ka su sai su kasa duk inda muka je muna tafiya da alaramma alarammomin mu da aka fara karatu suna shan wiwi don duk ka ji warin wiwi da aka fara karatun ƙur'ani ina ganin su sai na ga ɗaya da ɗaya suna yaddawa sai ga guda yana taɓa ka yadda ka yadda sai na ga suna yadda har guda ya tambaye ni ya ce malam sunan malamin nan yana tambaya na suna can kuma da aka gama guda sai ya fito da ɗari biyar ya bani ya ce a ba malam sadaka wato abinda da nake cewa komin abin nan ɗinsu akwai abin da ke taɓa zuciyarsu kuma na ga yadda suke girmama malamai awa nawa suka yi suna jiranmu. kuma turji ya gaya mana cewa sun ji malami ne ke zuwa inda wani dan siyasa ne ko na ba za su jira shi ba kuma haka duk dajin da muka shiga mun je dajin kotonkoro na kwantagora manya-manyan su jihohi shidda suka taru wasu sun yi awa bakwai awa shidda suna kan mashin da su da tawagoginsu wurin dubbai sun zagaye mu haka za ka gansu komin abin nan ɗinsu da mala ya miƙa ma dogo hannu ai dogo ƙin an sa'ayi me ya kai mu ba gwamnatin da ta tura mu gwamnati ma lokacin ba ta son mu kuma ana iya jefa mana mu lokacin a kashe mu kuma ba mun je bane wai dan izala ko wani abu a'a malam ya ce dole a je a ji kokensu a kai musu musulunci basic da jin karatun Kur'ani sun dukansu ba wanda zai ce ba Musulmi ba ne dukansu za su ce musulmai ne su amma ba musulunci bai kai musu ba abin da ya kai mu kenan jiya tsohon gwamna malam ya yi magana tsohon gwamnan zamfara ya tashi ya ce ya jama'a wannan makirci ne malam ya sake magana yanzu masifa da ta shigo mana an sa ƙiyayya tsakanin bafulatani da bahaushe yanzu a wannan masallacin za ka ce ga wannan bafulaci ne ga wannan bahaushe ga wannan to masifa da aka kawo mana kenan an dasa mana ita nan an riga an tarwatsa arewa maso gabas da boko haram an kawo mana wannan nan yanzu sannan ga talauci yaranmu ba zuwa makaranta ga bindigogi ga kwaya to abinda muke zagayawa muna gaya wa jama'a kenan ya jama'a wallahi wannan ba yaƙin da za a ci ba ne wuta da wuta ko a gida yaran yaranka na faɗa ba marinsu za ka ba za ka shiga tsakani waɗanda za su iya shiga tsakani malamai ba su jin magana 'yan siyasa ba su jin magana gwamnati ba sadda muka fara yawo duka dazuzzukan nan za su gaya mana cewa su ba su yaƙi da gwamnati ba su yaƙi da soja yaƙi tsakaninsu da 'yan sa kai ne shekara uku da hudu da ya wuce kenan muka dawa muka gaya ma gwamnati wannan yaƙin tsakani ne ya kama tsakanin 'yan uwa ne ya kamata a shiga kafin yau ta yanzu duk shekarun nan me ya faru 'yan boko haram suna zuwa 'yan asarudin 'yan darussalam duk suna zuwa daga gabas an gurɓata yaran nan yanzu su ne suke yaƙar soja maimakon a shiga tun da farko na gaya ma wani babban soja ko wani taron maulidi da aka yi shekara 2021 a gusau na tuna 2021 dubbai dubbai ba ma daga najeriya ba duka waje sun fito kuma ni na tabbata su 'yan bindigar daga daji sun zo aka kwana da kwanaki ana wannan biki ba a aika soja ba ko ɗan sanda amma ba bindiga ko ɗaya da ta tashi sannan a ce mana wai a cikinmu da malamanmu da sarakunanmu da dattijanmu ba mu iya shiga daji mu kawo maslaha tsakaninmu sai ana ta kashe kuɗi bindigogi akwai wani bayan rabe mai ilimi malam sati biyu da wuce yake gaya mani yake cewa kai su fa sun gaji da arewa nan duk kuɗin ƙasan nan shekara goma sha biyar ana boko haram shekara tara ana wannan yakin bindiga duk kudin kasan nan yana nan kare shi arewa ana ta kashe don tsaro ya ce su ma a raba kawai su su tafiya su mu mai ta abin nan ɗinmu da tsaron mu yanzu to muna zaton wani daga kasar kudu zai kawo mana zaman lafiya nan to wallahi shi ne muka ce wannan yaƙi dole mu shigo kowa ya shigo manya-manyan da za su shigo shine malamai malamai da sarakuna kowa ya shigo ni likita ne shi likita ne muka ba komi kuma lokacin aka bar sultan bello muka shiga daji kwana da kwanaki muna daji mu shiga wannan jiha mu shiga wannan jihar muka je wani ƙauye ilesha barutain can a kwara state kusa da bodar kusa da benin republic sarkin wurin profesa ne da a abu zaria mahaifin shi aka bashi wannan sarauta da ya ga cewa ƙasar don an yi banin an hana wai open grazing a kudu fulani na zuwa mashi na zuwa mashi sai ya nemi ya ga yadda zai ya kawo maslaha sai ya nada wani shine ardon local government din sai aka kira malam sai muka tashi muka je in ka hau jirgi zuwa ilori sai ka shiga mota ka je ta oyo sannan ka hau hanya dai babu kyau amma muka je muna cikin a cycle ɗin ƙauyen haka sai na taɓa malam fulani wurin ni na daidai rabona da ganin ba ce da sanda don duk fulanin da muka je wannan saddan ak-47 ce sai da muka je kwara sai na fulani da sanduna ga sunan daba-daba ga fulani ga yarbawa ga 'yan garin ga inyamurai ga hausawa duk sarkin na ya tara su sai mala ya taba ne ya ce kaga duk ba inda ba mu je ba ƙasar nan arewa ashe ga an sannan ya tambaye ni ya ce kana zaton wani bafin lace ɓata gari za su bari wani ɓata gari ya shigo na ya yi ɓanna ya ce kaga duk yawon da muke arewa daga sokoto har kasa ba inda ba mu je ba shugabanni sun shiga kaga shugaban nan kaga yadda ya rike jama'a shi haka muka zo kuton karfe fulani da sanda amma wai mu nan a ce wai fulani daular usmaniya mu ne ke cikin yaƙi da bindigogi da bindigogi mun bar gwamnoni da 'yan siyasa suna ta cewa a kawo bindigogi a kawo bindigogi in malam ya yi magana a ce eh yana supporting 'yan boko haram yana supporting 'yan so da yawa komi ya sai an aiko mani a ce malam ya ce haka kaza kaza kuma shugabanni namu ne shugaban da daga katsina yake ni ma daga katsina nake da president muhammadu buhari ya hau mulki local government mu duka lafiya lau suke ba mu taba gani yan gudun hijira ba yanzu an ban mana shekara takwas ana yaƙi yanzu local government katsina 22 cikin 34 ana ɗarɗar kuma ga 'yan gudun hijira ko ina yakin da muka yi ta yi kenan shekara takwas to yaƙi za mu ci gaba da yaƙin dindindin kudu suna can suna ci gaba mu an banmu da yaƙi malamai a shigo kowa ya shigo kowa abin da zai iya ya shigo to Allah saka malam da alkhairi hakika maganin malam haka suke ga dukkan mai hankali idan ya duba korafin da fulanin jeji suke yi gaba da abubuwan da ake musu na face musu shanu da kone ko ake musu amfanin gona a hana su noma ke kashe wasu su da sunan cewa sun yi laifi alhalin ba su yi ba kama wasu su ta da cewa masu laifin daban waɗanda ake hukunta daban da irin yanda wasu daga cikin yan sakai ake zargin su da aikata ayyukan ta'addanci kamar kashe mala abubakar mada wanda yan sakai ne suka tafi da shi suka ɗauke shi a mashin suka kwantar da shi suka yi masa yankan rago bai aikata laifin komai ba bai ɗauki wani makami dan ya cuci wani ba a'a kawai yana da ra'ayikan da suka sha babban da yan sakai ƙarshe suka je suka halaka shi akwai korafe-korafe da dama da ake da su game da kungiyoyi na sa kai to don ne muke ba da shawara ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jiha su ji tsoron Allah subhanahu wataala su hanyar da ta dace domin kubutar da al'umma su daga zuba cini. ba yaƙi shine abin da ake nabu mun ga yaƙi yanda yake a ƙasar mu ta isa ta zama darasi ga wasu ƙasashen da kishin ta'addancin Boko Haram da ya lokaci yaƙi da bandit ya ɗauki lokaci wanda ya janyo sanadiyar mutuwar sojoji da dama da sulantar da makamai masu yawa tare da ɓannatar da tattalin arzikin ƙasa game da jefa talakawa cikin mawuyancin hali haramta musu noma da kiwo duk ta dalilin yaƙi kaga kenan mu ya kamata mu yi wa wata ƙasar wa'azi mu ja kunnen wata ƙasa mu gargaɗe ta domin kuwa mu mun jarraba mu gani bai kamata a ce bai ta gaba kun baya ba a yi tafar da kuɗi da sunan yaƙi da ta'addanci kuma ƙarshe ta'addancin baya tsayawa sai dai a tsara rayuka da arzikin ƙasa saboda kamar ba da shawara ga gwamnati da ta jarraba hanyoyin da suka dace na sulhu da tattauna da waɗannan mutane kullum muna ƙara maimaita wannan a ji matsalolinsu a magance musu a amshe makamansu ƙasa ta zauna lafiya wannan ba a Najeriya kaɗai ba a duk duniya an jarraba wannan a ko ina inda zaka biye tarihi zaka ji duk inda suka dakile ayyukan ta'addanci suka dakile wasu abubuwa da suka shafi irin waɗannan waɗanda suke kama da wani abu na ƙabilanci ƙabilanci ko suke kama da wani abu na wato ƙwatar yanci yanci wani lokacin suke suke fitowa da siga ta fusata da ta'addanci duka waɗannan abubuwa gwamnati ta san hanyar da take bi domin dakile su a ko'ina a duniya bai kamata Najeriya a ce kullum karfin soji shine hanyar da za a da kuma da karfafa gwamnatin tarayya da a jarraba sulhu da waɗannan mutane a yi kuma sulhu na gaskiya a yi sulhu na gaskiya matakar an yi sulhu na gaskiya za a ga bayan da zarar an yi sulhu na gaskiya da su to an kwace su daga hannun waɗanda ake zargi suke ruro wutar abin wataƙila suke biya musu wasu 'yan bukatu da 'yan kaɗan ne bukatun da gwamnati za ta biya musu bukatun da sun ɗara na waɗancan da ake zargi Allah muke roƙo subhanahu wataala da ya sa sako ga hukuma ya kuma ba ta ikon aiki da wannan shawara a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tare ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh